Ƙungiyar Raya Ƙasa da Ƙasa ko IDA a takaice wani reshen bankin duniya ne da aka keɓe domin taimakawa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Kuma kamar yadda sanarwar ta ce, wannan lamuni zai taimaka wajen ƙara bunƙasa sashen hada-hadar kuɗi na Ghana bayan shirin gwamnati na musayan bashin cikin gida wanda ya shafi wasu cibiyoyin hada-hadar kuɗi a ƙasar. Masani kan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani kan wannan bashi da Ghana ta samu. Wannan bashi da gwamnatin ƙasar Ghana ta ciyo daga bankin duniya duniya kudi kimanin miliyan 250 na dalar Amurka. Kudi ne da yake gwamnatin ta ciyo don ta magance matsala da wasu bankunan kasa ke huskanta da sannan kuma wasu cibiyoyin gwamnati baki daya. To wannan ko ya biyo ne lokaci da yake gwamnati ta yi musayar bashi don tattaunawa da ta yi da asusun ba da lamuni don neman agaji. To wannan abu da gwamnatin ta shigo da shi na musayar bashi ya addabi wasu bankuna sannan wasu cibiyoyin gwamnati ba sa iya yin tafiyar da harkokinsu kamar yadda suka bukata. to na ga haka ne gwamnati ta bukaci wannan bashi dan a yi a taimaka musu a yi a farfado da su kuma matsala da ake fuskanta na harkan kudin kasar ghana a yi a magance shi baki daya kamar yadda robert taliyeko daraktan bankin duniya na ghana liberia da saliyo ya ce wannan bashin zai taimaka wa ghana da masu hada-hadar kuɗi zai amfanar da bangaren hada-hadar kuɗi da tattalin arzikin ghana ta hanyar tallafawa masu ajiya da sauran masu amfani da kuɗi da tanadi sai dai masani kuma mai shari kan tattalin arziki sarki imrana hashir da ke ni ya ce wannan bashi zai taimaka ne na ɗan gajeren lokaci idan aka yi la'akari da matsalolin kuɗi da ƙasar ke fuskanta kudin ga babban kudi ne yana da matukar yawa amma kuwa idan ka duba irin basussukan da ke aje ba abu bane da zai taimaka mana kwarai hakan gaba saboda kaman ka je ka karbi rance ne za ka biya da shi basussuka ya za ka yi ka biya basussukan alhalin kudin nan da kake karban nan rance ne ba wai kana sa cikin aiki da zai a haifar da wato wasu kudade masu dimbin yawa ba saboda shi kudin ga ya ba mu walwala cikin kwanuka biyu saboda an ce ba kwana ba cikin shekaran ga kawai da sako duka ba ya ba mu walwala kwanuka biyu amma kuwa ba zai taimaka muna na dindindin ba wasu 'yan gana sun bayyana mabambantan ra'ayi game da amfani da bashin inda ya dace kira muke yi ma gwamnati kamar yayi kokari ya tabbatar da daidaituwa da saka irin kudaden da muke samu na tallafi inda yake ya dace da yake kasa duka da mu ci amfani kar dai zama na kaman kudade na shiga kuma abin da ake da su shine ana tattalin yanda da yi a yi nasara cikin zabe amma ba a saka waɗannan kudade wurin ci gaban kasa ba ne. Rancen dola dari biyu da hamsin a bankin duniya ta ba Ghana ya taimaka da wadansu bankunan ƙasan. yasa in dai gwamnati ya samu kunni ga daga bankin duniya ya ba wa dangan bankuna ya yi kaman gwamnati ta kara ba su jari ne kuma su ma sun doki wanga kudi su ba kamfanoni da yan kasa rance wanga kuma ya taimaka wurin bunƙasa tattalin arzikin ghana ƙungiyar raya ƙasa da ƙasa ida da ke ƙarƙashin bankin duniya na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun taimako ga ƙasashe hudu mafi talauci a duniya talatin da tara daga cikinsu suna nahiyar afirka ne Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.